البرهان كو منام قلنا ذكر برهان شما البرهان إسمان كشي بيوني أيضا اسم أولي كشي نفركو أولي أنا إياقاني شنندن أريد دواني دوغن نظري da dogon ta'amuli ba ko sai an nemi malam ya yi bayani ya yi kaza kaza a yi ta kai kawo kabbaruriyar kamar abubuwa da ake sanin su bisa tilas kamar a ce biyar rabin goma idan na ce biyar rabin goma fahimtar wannan zai yana da wahala? mu ce fari ya fi baki haske ba wani dogon bayani ya riga an sani ko sai dogo ya fi gajere tsawo akwai wata matsala ne? ba a bukatar sani ta ya haya za a yi a ga wannan wannan na kiransa burhan ne amma fil qismil awwali أي بالضرورة الكم الذي أعرفه بدون تأمل ودون نظر أي ضرورة يا ربي بي بيار ربي نقوم خمسين ربي نقري نضع فإنت أبا مسألة ومطلوب أكو كما وندا ba a fahimtarsa sai an kai kawo sai an yi dogon nazari wani lokaci sai an nemi taimakon masu taimakawa wahiyar lati la tudraku illa bi nazarin wa ta'ammulin النظريات وهي التي لا تدرك إلا بتعمل ونظر في أن يتعمل an yi nazari an fahimta? kamar yanzu wani ya zo ya ce maka alwahidu nisfu sudusi lisnai ashara kuna jina? ku saurara da ke alwahidu nisfu sudusi lisnai ashara ku rubuta shi da kyau don kuma a samu mamana bayani ba tare da matsala ba alwahidu nisfu sudusi alismai ashara ɗaya rabin kashi ɗaya ne cikin shida na goma sha biyu ɗaya rabin kashi ɗaya ne cikin shida na goma sha biyu alwahidu nisfu sudu silis na ashara ku rubuta to ya kuka ga abin wazi a wa ya ce wazi wanda ya ce wazi ya daga hannunsa to kamar bayani kazo zo kusa kusa nan don kamar bayani mu fahimta alwahidu nisfu sudusi lisnai ashara na'am bismillah ya yi kyau wane ne kuma kai za ne kai ne maka fara ɗaga hannu haka آه بسم الله to almuhim dai wannan ba daidai yake da ka ce biyar rabin goma ba ku biyar rabin goma ba wata matsala nan da nan za ka fahimci abin ba tare da wani dogon nazari ba amma ka ce ɗaya rabin kashi ɗaya ne cikin shida na goma sha biyu wannan gaskiya yana bukatar me sai an yi sai an yi abin nan ta'amuli to ga wani misali har yanzu a ce alwahidu ushuru ushuril mi'a alwahidu ushuru ushirin mi'a ɗaya kashi ɗaya ne cikin goma na kashi ɗaya cikin goman ɗari wannan ba bukatan tunani? to wa zai bayaninsa alwahidu ushuru ushirin mi'a na'am نعم ah wannan ka fassara abin da muka faɗa ne ai amma yadda ko a wancan na farkon ma za mu sake dawowa kansa domin mu fahimci hanyar da za ta kai mu cikin sauƙi sosai kai yanzu ka mata abin da muka faɗa ne ba wannan dama kowa zai iya faɗa ai don dama muka ce alwahidu menene muka ce ushuri ushurin mi'a أها نعم ايه امم to haka yanzu mu ce الواحد ربع ربع عشر أربعين الواحد ربع عشر أربعين الواحد يا ربع كشي إيه نسيتين هدو نكشيت إيه تكين قومن أربعين ما قال لك جت جت أما ده دول يد أرضو أنجام كإيرن ونن dole ka gasi ka yi turus tukunna sai ka sake ka duba ta za ka kullo masa saboda haka wannan dai ya taju ila menene ila ta'ammulin wa nazarin ko yanzu wannan misali na ƙarshe sai mu ce fa'inna ushural arba'ina arba'u ai mun san wannan ku kashi ɗaya cikin goma na arba'in ai ƙwaya hudu ne saboda kashi ɗaya cikin goma ƙwaya ɗaya ne kashi ɗaya cikin goma ishirin kenan ƙwaya ɗaya plus kashi ɗaya cikin goma ƙwaya ɗaya talatin kenan mun samu uku plus kashi ɗaya cikin goma hudu ko ba haka ba goma plus goma plus goma plus goma ba arba'in ba kashi ɗaya cikin goma na goma ba ɗaya ba ne kashi ɗaya cikin goma na biyun shi ma ba ɗaya ba yanzu mun samu wahid za'id wahid yusawi isnain ko ba haka ba to mu kawo pros mu kawo za'id goma har yanzu mu ce kashi ɗaya cikin goma kaga mun samu za'id wahid ya zama to yusawi salata sannan mu sake cewa za'id wahid goma na ƙarshe kenan ya zama to yusawi ne arba'a saboda haka fa inna أشر الأربعين أربعون سنن ورقع الأربع فنواني وان فورت نواني بعد إيبا تشد إيتكين هدو أديني تصور هكينا النتيجة الشيني الواحد ربعي عشر أربعين أما ممكن يقولون النتيجة تهنير منين تهنير أجل الأستاذي تهنير نظري saɓanin mu ce ɗaya rabin biyu ko uku rabin shida wannan ba wahala biyar rabin goma ba wahala goma rabin ishirin ba wahala hamsin rabin ɗari ba wahala ko ba haka ba to mu dawo alwahidu ushuri ushurin mi'a ɗaya kashi ɗaya ne cikin goma na kashi ɗaya cikin goma ɗari dalili shi ne ushura mi'a huwa al'ashara ko haka ba kashi ɗaya cikin ɗari nawa ne goma domin cikin ɗari gomiya goma ne saboda haka gomiya ɗaya ɗaya har goma su kai ɗari saboda haka in ka cire gomiya ɗayan ya zamanto kashi ɗaya cikin ɗari nawa goma to أشر الأشرفة واحد واحد ثاني نتين نواني ديني كينان نتيجة روانا شيني الواحد عشر عشر مئة من ثمانا أما بالنظر والتعمل ko kuma ba an tsariƙin wa'irin ko an tsariƙin sa'adin ba muka sani ko wani ne misalin mu na farko da muka ce menene yawwa mun ce alwahidu nisfu sudusul isna ashar to ana ai mun san cewa sudusul isna ashara huwa al-ithnan shine biyu ko kashi ɗaya cikin biyar eh, eh, abin nan kashi ɗaya <coughs> cikin shida na goma sha biyu shine ne kwaya biyu domin kashi ɗaya cikin shida kwaya ɗaya ne kashi ɗaya cikin goma sha biyu shine nawa kwaya biyu yawwa sannan kuma mun san cewa al-isnani shine eh, nisfuhu wahid biyu kuma mun san cewa rabinsu shine ne shine wahid idan فقوم تيفى النتيجة شيني الواحد نصف سدسي اثنى عشر أرجع أنك ما أقول وادي تا بني مساكي ما ميتاوا والضرب الثاني اسماني شيكو ما كشي نبيوم معنى البرهان كنا شيما كشي بيوكي زوا أوليون akwai ismi wanda yake awwali ma'ana awwali abu ne da automatically ana iya sanin sa awwali wato abu na farko ma'ana ba abu na farko da muka sani a ce wahid ne ba abu ne da kowa ma na iya sanin sa gama gari ne kowa na iya sanin sa kabdaruriyat kamar abubuwa da sanin su kamar tilas ne shi muka ba da misali da الخمسة نصف العشرة وهذه ومطلوب كشي نبيل كينا أكو كما وندا مطلوبي نسي أن نيموش سي أن كرنتاشي سي أن كويش سي أي نزلي معنى مطلوب شيني وندا باء رسكنسا إلا بنظر بتأمل وبأمل جاد كو shi ne muka ba da misali din nan ko wajen misalai guda uku muka bayar ko to fal matlub min al ma'rifa la yuftanasu illa bil hadd yanzu bayan mun maganan abin nan mufrad ko muka ce sanin mufrad ya kasu kashi biyu akwai sani awwali akwai sani wanda yake matlo kamar lafazin insan misali kamar lafazin abin nan eh, mai sunansa faras misali ko lafazin imar misali wannan suna bukata sai kayi tunani e lalle imar ga yadda yake insan ga yadda yake saɓani irin su shai irin su wujud muka ce kashi na biyu wanda shi ne burhan ke nan ko wannan kashi na farkon abin nan haddi kashi na biyun kuma shi ne wanda muka zama magana sai yanzu za mu sake dawowa kan haddi min al-ma'rifati فالمطلوب من المعرفة لا يكتنس إلا min al-ma'rifa la yuktanasu illa bil haddi mai ma nan almarifa a nan don kar hankalin ku tafi wani wuri yawwa amma yanzu dai amfani da ma'arifa kar ku manta wasu ɓangare ne na masu mantika suke kiransa ma'arifa mafi yawa mai suke kiransa tasawwur tasawwur yawwa amma abin mamaki shi yanzu ya yi mana amfani da shi a nan saboda haka ma'arifa da yake nufi ana nufin menene a tasawwur لما ممكن تهدو أنا كده تصور أنا كده مين؟ معرفة مري قاموا سنتي وما سئل من ناو سوسنا كده سمفر دا ولي مسألة ينزوبا مجانا ما سناو يعني مكيبا فالمطلوب من المعرفة لا يقتنص لا يقتنص معنا لا يحصل الاقتناص تمام فروسة أم فهمت؟ لا يقتنص بمعنى لا يحصل باء فعمل shi matlub na ma'arifa ba a menene ba a sanin su sai ta hanyar haddi wal matlub min al-ilmi la yuktanasu illa bil burhan shi kuma matlubi na al'ilm kun san ma na al'ilm yawwa shi kuma ba a samunsa illa bil burhan sai da burhan فلذلك saboda wannan دليلي ني قلنا مكتي مدارك العقول تنحصر فيهما أي تنحصر في الحد والبرهان كانت الى يلتاز ياتي تسيلي تا قال رحمه الله فصل والحد ينقسم ثلاثة أقسام حقيقي ورقمي لفظ ولفظي فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء والماهية ما يصلح جوابا للسؤال بصيغة ما هو فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة أحدها هل يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته والثاني لما سؤال عن العلة جوابه بالبرهان والثالث أي يطلب بها تمييز ما عرف من لفظ والراجح ما وجوابه بالحد وسائر صيغ السؤال كمتى وأيانا وأين يدخل في مطلب في مطلب هل إذ المطلوب به صفة الوجود والكفية ما يصدق جوابا للسؤال بكيف ina ga sai تو والنص nan abin nan fasin yana da ɗan tsawo amma abin da zai yake mana abin nan bayanin da ake za a mana cikin wannan fasli shine abin da ya shafi alhaddi domin duk gaba ɗaya ilmin nahun bai wuce haddi da burhani ba an fahimta eh, ilmin mantik din bai wuce haddi da burhani ba kun ji bayani da muka yi na baya game da alhaddu wal burhan har ma mun gaya muku tarihinsa ko ko tarihin su biyu sai yanzu mun sake dawowa kan kashe-kashen alhad والحد ينقسم ثلاثة أقسام shi haddi yana kasuwa zuwa kashe uku haƙiƙiyun ai akwai alhaddul haƙiƙi wa rasmiyun akwai kuma alhaddul rasmi kar wani tsammanin abin officially ake nufi ba rasmi na wannan officially ba سان sannan kuma akwai haƙiƙa abin nan akwai فالحقيقي هو القول الدال على ماهية الشيء الحد الحقيقي شين اللفظ الدال على ماهية الشيء لفظ اللي كينوني كان mahiyar abu ko tsantsar abu ko ma zatin abu da ya yi mahiya wato abinda za a tambayi abin a ce mahuwa huwa nan ka ba da bayani ko ce mahuwa huwa al'insan sai ka ce alhaiwanin naɗi a ga yana nuni kasancewa alhaiwanin naɗi yana nuni kan mai kan lafazin al'insan almahiya da ake nufi da mahiyya ma yasluhu jawaban lissu'ali bi sighati ma huwa wannan shine mahiyya duk wani abin da zai dace a matsayin amsar da za a bayar akan tambayar da aka yi da sigar ma huwa sai ka ce huwa kaza amma ce maka ma huwa insan sai ka ce hayawanun naɗiƙun saboda haka wannan haddi ana kiransa ne alhaddul haƙiƙi to tun da an ce ma huwa ma ai siga ce ta tambaya yanzu kuma za mu dawo mu ji sigogi nawa ake amfani da su a tambaya kun san kamar da muka ce mantik علمنا زي كل عمك إلا ذاكرك أي مجانا أم فهمت؟ كما لدي كون فاق كوي بلاك إلى علم الجلل شي كما زي كوي عمك قايد وجن تكا علم الجدل هو علم الحوار كل عكس يوم مقابلات مقابلات إنه asalin lamari ba da kowa ake mukabala ba sai wanda ya san ƙa'ida domin wanda bai san ƙa'idan abin ba gowa zai yi ta ya bata al'amura gaba ɗaya saboda haka idan ana tattaunawa akwai abinda idan kowa riga san ilmul jadal idan abokin muhawara ya ce abu kaza kai akwai irin amsan da zaka bayar da zaka ba da sabanin irin wannan amsa ko zaka masa tambaya sabanin tambayar da aka kayyade sai a ce ba mu mukabala tsakanin ku domin shi wannan bai san abin da yake ba abokin hira bane ba abokin tattaunawa bane to saboda haka shi mandik yana koya maka ne yadda za ka riƙa magana da ɗan uwanka ka yi magana ta masu hankali shi kuma a matsayinsa na mai hankali ya fahimce ka idan ka bar hanya ka fi ga maganganu wanda yake ba na masu hankali ba gaskiyar lamari kai baka cancanci a yi magana da kai ba sai dai za a taimaka maka ba a baka sadakan tattaunawa game da ake magana da mahaukaci wani lokacin ana ga zai shiga wuta a ce kai hakuri ka karkashi ka dai ka dan dai ka dan jira muna zuwa an fahimta to saboda haka yanzu ya kamata a koya mana ma yaya hmm? sigogin tambayoyin nan ya suke don mu sani yanzu za mu yi tambaya in muka amfani da wannan siga za mu san cewa ga irin amsa da za a bamu in muka yi amfani da wannan siga za mu san cewa ga irin amsa da za a bamu fa inna siyagha su'ali sigogin tambaya allati tata'allaqu bi ummahatil matalib wanda suke da alaka da manya-manyan abinda ake tambaya kansu arba'un arba'atun yanzu wannan larabci yana da kyau arba'atun ko mu ce arba'un na'am أربع آه كن فاعل ميسان هس كم بيكون مي ميسان يوا دومينشي العدد يخالف المعدود في التأنيث والتذكير إذا عدد إذا معدود مذكر مي عدد زي زمان تومي مؤنث تو سيغا سيغا مذكرة يكون مؤنثة to shi kuma arba'in nan adad ne adad ɗin muzakkar ne ko mu'annas to ya dace a ce siga abin nan adad da ma'adudu su zamanto mu'annasai to in haka ne ya gamata mu makaranta wannan mu ce arba'un ko متي فإن صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطلوب أربع والنشية في الكو أنجاني تا آدها نفر كونسو هل لفظ هل في قاتي تمي تتنبع يطلب بها إما أصل الوجود وإما صفته ana amfani da lafazin hal domin a nemi da wannan lafazin a nemi asalin samuwa ko a nemi sifar samuwa wasani lima siga ta biyu دي ما قالوا أنا لا رتينا وما للتاهي منه <laughs> والثاني نبي والثاني أن عائد إلى الصيغة وعائد إلى المطلق هو عائد إلى الصيغة وأنا شيء كما كان إذا عائد إلى الصيغة za mu ce asani ko za mu ce asaniya ta ba da tun da mun fahimta wasani lima siga ta biyu lima eh abin nan ko eh, ta biyu lima shi kuma su'alun anil illa tambaya ne akan illa dalili wa jawabuhu bil burhan shi kuma kowane lokaci idan aka yi tambaya kan Eh, illa jawabinsa ne akan burhan domin ka zo nan ka ce mana abin nan al'alamu hadisun za mu ce maka lima ko lima yawwa to ai kaga za ka ba da illa za ka ba da hujja eh, sai ka ce ai li annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadithun yawwa shi yasa yake maka bil burhan dama kar mu manta da cewa al-burhan qiyasun ne mu'allafun min yaqiniyati wasalisu ayyu ayyu ayyu lafazin ayyu shi kuma yutlawu biha tamyizu ma urifa jumlatuhu ana amfani da shi ne wurin sanin abinda an san shi a dunkule kamar ka san gidaje ne ga sunan ko masallaci amma yanzu kana son kuma a bambanta maka wannan masallacin Umar ibn Khattab ko masallacin Sheikh Abadi ko wani ne wani ne kana bukata ne yanzu ka san a mayyaze maka ko zaka zaka yi amfani da ayyu warabi'u ma shi kuma na hudu ma ma din nan wa jawabuhu bil haddi kamar yadda aka ce lima jawabin sa tilas ya zamanto bil burhan domin illa ake nema shi kuma ma jawabinsa dole ya zamanto me ta hanyar haddi wasa'iru siyaghi su'ali kamata sauran sigogin tambaya kamar irin su mata ko ayyana ko aina yadkulu fi matlabi hal su kuma suna shiga ne cikin abinda da ke nema matlab na hal da muka ambata ko أصل الوجود وصفة الوجود إذا المطلوب منه صفة الوجود تا متيك وذا مسامو قارن بعدي أبنا تا أمين كريجي منا الكيفية والكيفية ما يصلح جوابا للسؤال بكيف والماهية تتركب من الصفات الذاتية نعم والكيفية ما يصله جوابا للسؤال بكيف بكيف ita kuwa kaifiya islahi kenan shi ne duk abinda zai dace wato a matsayin jawabi zai dace a matsayin jawabi akan wata tambaya tambayar da ta zo bi kaifa kaifa kana kaza wa kaza ko abin nan kaifa waka kaza ko ko kaifa amfaita ko kaifa asbahata irin wa'ina abubuwa biyu kaga sai ka ce asbahtu bi khairin ko amsaytu bi khairin wani abu mai kama da wannan ko saboda haka su'al ne da jawabinsa eh, da su'al ne da da abin nan da da ake yi da sigar kaifa kaifa kaza kaifa kaza kaifa kaza wal mahiyya tatarakabu min as-sifat adh-dhatiyya ita kuma mahiyya tana hawhawa ne ko tana haduwa ne daga sifofi waɗanda suke zati ba sifofi arabiya ba akwai abin da ake kira sifa na zati ba sifa akwai kuma abin da ake kira sifa wanda wani lokaci kan zo wani lokaci eh, ba za a gan shi ba ko ba haka ba wani lokaci yana nan wani lokaci ya zamanto bayan akwai kuma sifa wanda yake wannan na zati ne na dindindin ko a ce ne ya sifantu da karatu sifan karatu sifa ce ta zaki sifa ce aradiyya an samu wani lokacin da babu ita kuma wani lokaci ma tana ai ana mai malami na iya zamantowa jahili ko ba ku san da haka ba duk malamin da ba a karatu ƙarshe zai zama jahili <laughs> ku riƙa lura da wanda da zai yi karatu ko ya haddace alkur'ani ko ya yi karatu a jami'a ko wani abu zai kama wata sabga da daban ana kwana a tashi shekara ashirin ya zama to baya harkar karatun shi kenan sai shiga cikin layin awam ko ba haka ba yawo na'am bismillah muje والتأثير كل وجه يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهمه معناه بدون فهم كالجسمية الفرق واللونية للزواج جسما فهم الفرد فهم جسما مخصوصا فالجسمية داخلة في ذات الفرسية دخولا فيه سواها في الوجود والعقل لو قدر عدد لو قدر عدمها بطل وجود الفرد ولو خرجت عن الذهن بطل فهم الفرد نعم وذاته كل وصف يدخل في حقيقة الشيء wato a sifar zatiya shine dukkan wata sifa da za ta shiga cikin hakikar mutum ko hakikan abu hakikan mahiyar abu dukulan la yi tasawwaru famu ma'anahu shiga kuma na yadda ba za a iya fahimtar ma'anan abin ba ba tare da an fahimci يتولى صفة الله الصفة الذاتية إذا كل وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولا لا يتصور فهم هذا الشيء دون فهم هذا الوصف أنقل قام ثالث كالجسمية للفرس واللونية للسواد kun san aljismu jiki mu ce body body da english wannan yana abin nan bodin dan adam bodin masallacin nan bodin mota bodin handset wannan body ne to saboda haka akwai da doki wannan jikinsa ɗin nan ai bodinsa kenan ko to kasancewar lafazin bodi ko mu ce lafazin jiki ga doki wannan lafazi sifa ce zatiya in dai akwai doki to akwai wannan sifa kamar mu ma yanzu a matsayin mu na ɗan adam abin nan lafazin jismiya sifa ce zatiya gare mu wannan hansar shi ma lafazin jismiya gare shi sifa ce zatiya babu ta yadda za a yi idan babu wannan sifa zatiya ka san wani abin da ake kira hansu ba zai yi ba domin in babu wannan sifa babu shi ma ba hansu ɗin gaba ɗaya wallauniyatu tuli har kuma sifar eh, abin nan launi ga abin da ake kira baki in dai baki ba za a kira shi launi ba babu bakin kenan za a ce abu yana launin baki ko yana launin fari ko yana launin ja ko ba haka ba saboda haka sifar sifar launi cikin abin da ake kira baki sifa ce ta zati in ba da zaka ka fahimci baki in ba ka san abin da ake kira launi ba domin launi shine jikin baki kamar yadda launi shine jikin ja ko haka ba Yawon. izman fahimar farasa fahima jisman maksusa duk wani wanda ya fahimci abin da ake kira doki to tabbas ya fahimci wani bodi ke mai suna bodin duk ko duk wanda ya fahimci mota tabbas ya fahimci wani bodi keɓantacce mana bodin da ake kira bodin mota faljismiyatu dakhilatun fi zatil farasiya saboda haka bodi ko jismi sifa ce wato asifatul abin nan jismiya sifa ce wacce take dakilatin da take cikin zafin abin da ake kira dokantaka kasancewa doki farasiya dukulan shiga da bihi qawamuha fil wujudi wanda da shi ne tabbatuwan dokin a cikin samuwa in babu jiki babu doki in babu jiki ba ɗan adam in babu jiki babu masallaci babu jiki babu microphone babu jiki babu littafi don wannan littafi abinda muke taɓa wannan jikin littafin kenan wal aqlu shi hankali law qaddara adamaha da zai kaddara da za a ce hankalinka zai kaddara rashin jiki a doki to kenan a duk duniyar nan ba doki kenan a cikin kwalwarka an fahimta batsala wujudul faras da samuwar doki babu shi kenan walau kharajat an addini batsala famul faras da za a ce kai kan babu fahimtar ma'anar jiki a cikin kwakwalwarka to kenan kai kam a kwakwalwarka babu fahimtar wani abu da ake kira doki domin ba za a taɓa yin doki a duniyar nan ba wanda mara jiki kamar da ba za a yi wani hansar a duniyan nan ba mara jiki ba za a taɓa yin wani mutum a duniyan nan ba mara jiki sai dai a kira shi wani abu daban ko su dabaru ko wani abu dai haka tun da mu ba ma ganin <laughs> ba za mu iya taɓa shi ba na'am nan muka tsaya to ci gaba sauran minti nawa mu cika lokacin mu ai ba komai sai hakuri su ƙara mana قال رحمه الله والوصف اللازم ما لا يفارق الذات لكن لكن فهم الحقيقة غير موقوف عليه نعم فاغفر لي للفرس عند طلوع الشمس فإنه لازم غير ذاتي إذ فهم حقيقة الفرس إذ فهم حقيقة إيه، إذ فهم حقيقة الفرس غير موقوف على فهمه غير موقوف على فهمه وكون الفرس مخلوقة أو موجودة أو طويلة أو قصيرة كلها لازمة لها غير ذاتية لازمة لها غير ذاتية فإنك تفهم حقيقة الشيء وإن لم تعلم وجوده تونان za mu منشي mun ce akwai sifa zatiya mun yi bayanin ta ku to akwai kuma wata sifa wacce take ba zatiya ba ce amma lazima ce walwasfin lazimu ma layu fariƙo zata a sifa wacce take lazimar mausu ita ce wacce ba ta ribuwa da zaki lakin na famar hakikati ko lakin famar hakikati, rayu da mawakufin alaihi amma sanin hakikan ba zai dogara da sanin sifar ba shi ita sifa zatiya sanin abu ya dogara da sanin abin eh, sanin abu ya dogara da sanin sifarsa ta zati a ƙwaƙwalwar mutum amma sifa lazima saninta bai dogara da sanin zatin abu ba ga misalinsa ka zillilin faras inda tsalo ishamsi, kamar inuwa da ake gani inuwar doki a lokacin da rana ta fito kuma ba cikin ɗaki doki yake ba yana waje rana ta yi haske za a ga inuwa ko ba za a ga inuwa ba dole ne a ga inuwa wannan inuwa tana lazimtar menene zatin doki amma sanin wannan inuwa ba da alaƙa da sanin doki kana iya sanin doki ba tare da kasuranta wannan inuwa ba shi ne mana fa innahu lazim gairu zafi shi yana lazimtar Zafin amma kuma shi ba sifa ce ta zati ba domin idan babu haske ranar nan ba za ga inuwar ba shi ko dama muka ce abin da ke zafi shine abin da baya rabuwa da mahiyar abu kullum ana tare da shi shine mahiyar har kowane lokaci isfamu haqiqatil farasi saboda fahimtar haƙiƙanin doki gairu mawqufin ala fami baya dogara akan fahimtar wannan sifa lazimar wato kamar sanin inuwan doki lokacin da rayanta ta fito wa kaunul farashi makhluqatan aw mawdudatan aw tawilatan aw qasiratan kulluha lazimatun laha ghayru zatiyya kasancewan doki a ce halittacce ne ko kasancewansa samimme ne ko kasancewansa mai tsawo ne ko kasancewansa gajere ne duk wa'ina na kiransu sifofi wanda suke lazimai amma ba sifofin zafi ba domin ana samun su wani lokaci wani lokaci ba za a same su ba an fahimta doki na nan wani lokaci babu shi zamto ya tafi doki za a haife shi ba dole ne ya to mai tsawo ba sai ya girma daga baya tsawo zai zo masa ko ba haka ba haka za a haife shi yana gajere amma zai girma ya ƙara tsawo to duk na ana kiran su tsawon abu ko gajartan abu ko samuwar abu ko kasancewar abu halitta ce duk ina ana kiransu sifofi ne lazimai ga zafi amma ba sifofinsa ba ne na zafi amma sifofi ne lazimai gare shi haka masu ilmin mantik suka tsara abin na wani mai ja ni ba zan hana shi ba amma dai <laughs> yawwa ai ka san wani wani ya zo ya ce maka kana karanta na wai ce kace fa'ili ko dole ya zama to marfu'i wani ya ce a yato karma kalla yanzu ni fa'ili na in ya zama kan mansubi na yi zunubi me za ka ce masa ko kuma ya ce yanzu mu ɗan gidanmu duk gaba ɗaya mun mai da fa'ili ya soma mansubi sai a ce za a kore su daga maduguri ko ce to wannan ya rage na ku sai ku ganin ku samu magoya baya wannan ne mu ga inda muke ne mu a wurin mu fa'ili marfu'i ne ko lokaci ko marfu'i a aikace ko marfu'i bisa kaddarawa amma dai fa'ili marfu'i ne fa innaka kai mai sauraron karatunmu tafhamu haqiqata shay'i wa illam alam wajodin kana iya sanin haqiqan abu ko da menene ko da baka san samuwarsa ba kuma wanda muna ganin abubuwan da yawa ko da mun riga mun san akwai su ko da ba ma iya ganin su ba mu taɓa jin su ba ko ne abu da sauransu akwai irin waɗannan da yawa muna fahimtar cewa lalle akwai su to saboda haka sifofi lazimai su ba haƙiƙanin al'amari ba ne ana iya fahimtar haƙiƙanin lamari ba tare da an suranta su a cikin kwakwalwa ba wannan shine abin da ake nufi saɓanin sifa zafiya duk lokacin da sifar zafi na abu ya zama to ba cikin kwakwalwarka ba kuma da za a ce ta san abin ba zai yi ba wannan kawai abin da muka koya kenan a wannan bangare eh, na darasin mu ko ah, sai mu tsaya yanzu muna da mintoci nawa saboda tambaya ko wani abu to ba zan da ya mana hakuri bayan na'am na jinka lokacin da ilimin zai tafi ya barka amma da in ya zo yana tare da kai lazim ne kamar yadda inuwa doki ko inuwan mutum lokacin da santsi rana ta daga za a ga inuwar ana ganin inuwan dare zai shigo ya zama ba inuwar sai kuma gobe amma lokacin da inuwan tana nan ai inda ka tafi inuwan tana tare da kai yawwa kwarai da gaske zai iya gushewa eh a shine sifa lazima din nan ita dai ana so a gwada maka cewa ba mahiya ba ce ta abu sifar abu wacce take lazima take tare da shi yanzu ba dole bane ta zamanto zatiya tana da bambanci da sifa zatiya sifa zatiya bangare ne na abu ba rabuwa da abin har abada kamar yadda sifa jismiya ba ta rabuwa da faras ba ta rabuwa da ɗan adam ba ta rabuwa da kujeran nan ba ta rabuwa da littafin nan kowane lokaci jismi ne yana nan kowane lokaci matukar da littafi na nan to za ka tarar da jismi kuma matukar kujera suna nan sunanta kujera tabbas akwai jismi ɗin ka fahimta amma kujera ta zamanto abin nan bakar kujera ce wannan ana kiransa sifa menene eh don ana iya abin nan daga bakin ya koma menene ya koma ja koya abin nan amma lokacin da yake bakin lazim ne yana tare da shi amma shi ba sifa bace zatiya gare shi kana iya suranta kujera ba tare da ka suranta ita baka ce ko kuma fara ce ko ja ce ko wani abuwa amma ba za ka suranta kujera ta zamanto kujeran iska haka ba ba ta da jiki ba zai yi ba yawo ai ba na jin abin da yake faɗa ba muskila da abin ke mazo wannan kan cikin karatun mu kake karantawa ko kuma to me me ne ne karanta mu ji na'am to bari mu tsaya tukunna ala amrin jumli ghairu mufassal amrin jumli din nan mufras ne amma yana nuni ne kan al'amari jumli ghairu mufassal kamar lafazin insan lafazin insan lafazin insan din nan amri ne jumli ghairu mufassal saboda haka fahimtar sai na bukata kai tunani da an ce maka mutum ko kuma insan to kana bukata ka suranta cewa eh insan din nan fa haiwan ne na naɗi domin ka bambanta shi da lafazin alfaras domin ka bambanta shi da lafazin al'asar domin ka bambanta shi da lafazin eh, alkafsh domin ka bambanta shi da dai sauran abubuwa wayannan lafuza amma lafazin shai su a fahimtansu lafazin shai ba bukatan wani dogon tunani shai abu shikenan dama kawai abu ake son ka ko samuwa wujud an fahimta shi ibnu mana ya yi bayani da maujud gaskiya wannan lafazi babu duk a ciki a koma asalin yadda suke amfani lafazin da suke amfani da shi wujud domin maujud eh, ta yi ya zamanto yana kusa da irin su lafazin faras da lafazin insan amma a ce wujud samuwa wannan ba bukatan wato imalun nazar ba bukatan imalun ta'ammul aha sai mai kuma a'a ai in ka faɗa ne zai zama to burhan yanzu muna magana ne kwakwalwar ka yadda za ta suranta idan wani ya ce a gaban ka wani ya ce maka insan kwakwalwar ka nan za ta suranta yawo insan din nan fa ne alhaiwanun naɗi ba wai yanzu kana gawa mutane ba ne amma in ka zo kana cewa kai yanzu kake min bayani kana bani labari kace al-insanu hayawanun nadiqun wannan ya zama to burhan ya rage rai ni kuma in kalubalance ka ban gaskata ka ba in ce ka bani hujja ko kuma in ce na amince amma yanzu mu muna magana ne lafazin insan da aka faɗa ka fahimci insan bi mufradihi din nan yana bukata ka suranta cewa oh insanun nan shine hayawanun daɗi eh shi da ma'ai mun ce ma'arifa ma'arifa din nan ana nufin singular magana sa'an nan alhaddu din nan ma'arifatu zawat wato ta hanyar tuka ne ake sani ba ta hanyar nisba ba ba ta hanyar dangantakan da ke tsakanin tuka ba kamar yadda burhani yi shi yanzu burhan masalan al'alam mutaghayyirun وكل متغير حادث فالنتيجة العالم حادث kaga wannan burhan duk muna magana ne dangantaka ne muka yi ta amma mu ce al'alam kawai halitta wacce ba Allah ba kenan halitta ko mu ce alhadis kawai wannan shine haddi yana ta'amuli da zati abu mufrad kawai shi yasa yake maka ma'arifa ita wurin sanin ma'arifa wani abu ne da ya shafi alhaddi in ka koma can tun farkon karatun mu ai mun yi tarihin haddu muka ce ma'rifatu zawar ba mu ce ma'rifatu abin nan an uh, abin nan an nisbatu lati bayna zawar wanda wannan shine burhan ka fahimce ni kada ka girgiza kai ka ce kuma baka fahimta ba kuma gashi yau darasin karshe ce <laughs> na eh, ana ga kai hakuri oh shine na karshe to menene na'am eh a'a ba damuwa ban san menene matsalarka ba a nan ai akwai abin nan al'ausafus zatiya ta ubangiji wa'annan sifofi ne wanda yake tare da su har kullum ausaf ɗinsa ne amma zatiya yana tare da su lazima zatiya kusan yana tare da su kowane lokaci baran da Allah zai rubu da ilmi mai ilmi ne har kullum amma sifofi ne na ubangiji ka fahimta haka shi wannan malami na koyi gaya muku eh a'a to ai ilmin Allah ba a cewa zafin Allah kamar da aikin Allah daban haka kuma sifofin Allah daban ai shi yasa dama ce Allah da sifofinsa Allah ma kuma ba haka yake ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u ai wa huwa alladhi yasma'u wa huwa alladhi yabsuru kuma ko mu ma halitta muna da zafi sannan muna da sifofi illa dai sifofin Allah din nan kamilai ne kammalallu ne kuma shi yake ɓanta da su sifansa ta ilmi kammalalliya ce ba irin sifan mu ta ilmi na ƙarshiya ba mu wani lokaci zai zama to bamu da ilmi wani lokaci ilmin mu zai ƙare amma shi Allah madaukakin sarki yana tare da sifarsa ta ilmi har abada wannan kuma ba nuna cewa yanzu Allah ya zamanto ba ɗaya ba domin shi maganin da yake gaya muku ɗin yana so ya gaya muku cewa sifa ma Allah ce sifofin Allah ma sunansu Allah ne idan kuma lazimin wannan sifa abin nan a kowace sifa Allah ce Allah ya zama ba ɗaya ba kenan ai in ka tara sifofinsa ta yi su kai dubu za yi su kai ɗari ta ga Allah sun zama to ɗari kenan wanda ko masu hankali ba sa faɗin wannan kai kanka a matsayin ka na ɗan adam shi kansa ka tambaye shi kai kan wanne ya sunan ka ce maka sunansa tanko ko sunansa Modu? Modu din nan ba kai kaɗai ba ne eh kai kaɗai ne Modu. kana ji eh ina ji kana gani eh ina gani kana abin nan kana da ilimi eh ina da ilimi ina sanin wasu abubuwa amma ku nawa ne yanzu ku madu kun kai biyar kenan kamar da nisbarta zai ce maka ayan madumi ɗaya ne to shi ya kaɗai ta kansa ma shi kaɗai kuma sannan Allah shi don saboda ya sifanta da sifofinsa kyawawa da sunayensa kyawawa shi kenan sai zaman to abin nan Allah fiye da guda ta fahimce ni eh, irin nan bayanai gaskiya amma shi yanzu me yake sai ya gaya muku dai me yake sai ya gaya muku Allah yana ko'ina domin da Allah ya ce filan wato eh, muriga mun sani akwai tauhidin bidi'a yan bidi'a sufaye da wane ne sun tafi akan cewa Allah na ko'ina amma abin da salaf suka fahimta ai shi ne arrahmanu eh, al'arshi stawa stawa al'arshi bi zatihi na huwa fi kulli makanin bi ilmihi wannan shine abin da salaf suka fahimta wani in ya zo ya ce a huwa fi kulli makanin da zati gaskiya saba salaf mu za mu bar masa kayan sa wannan kuma ba abin da za mu yi da shi nasara sun ce akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki ya za mu da su amma ba mun san ƙarya suke yi in wani ya zo ya ce Allah na ko ina da zatihi za mu ci wannan fahimtar ka ce ba ai ce fahimtar magabata ba mu a fahimtar magabata abin da suka yi bayani ko da mai risala wa abin da ya faɗa kenan cikin mukaddimarsa Allah na nan ya da yasa bisa al'arshinsa bi zatihi sa'annan nan huwa fi kulli makanin bi ilmihi abin da salaf suka sifanta Allah kenan mu kuma nan muka tsaya to alhamdulillahi rabbil alamin nan muka kawo ƙarshen wannan yar karamar daura da ta kwana biyu jiya da yau jiya mun samu awa biyu yau ma mun samu awa biyu a cikin wannan littafi na rawdatul nazir wa jannatul munazir muna fata Allah madaukakin sarki ya sawa abinda muka karanta albarka kuma Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a kasar mu umuman kenan da kuma wannan jiha ta mu ta Borno Allah ya dawo mata da zama lafiyanta fiye ma da yadda za take kafin wannan tashin tashi na ya taso a 2000 abin nan annai kuma Allah ya sanya albarka cikin lamuran mutanen Borno ɗan kasuwansu masu sana'arsu ɗan makarantansu kowanne ne Allah ya ƙara albarka cikin lamuransu Allah ya ƙara wa shugabannin wannan jiha jagoranci a ƙara yabawa sosai jagorancinsu ya ƙara amfani wa al'ummar wannan jiha هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته